To jama'a masu sararwa assalamu alaikum mu da warhaka baban jibrin ne ke salama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda ke zuwa muku daga kasuwar mile 12 da ke tsakiyar birnin lagos shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen najeriya tare kuma nike da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakinsa sunana shehu usman um, chairman kasuwar 12 international market lagos to wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda muka sani uh, ba mu ne muka bata ba uh, iyayen iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can iddo kusan shekara arba'in kenan da iddo ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani a kasuwancin ya har bakin titin indo lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar najeriya a olusegun obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hulɗar ya kasa wucewa to daga baya nemi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zodon barak da kuma je a cikin limana ya ce musu wannan kasuwa taku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri alabashi sai mun gwamnati mu samu ku hannu a zaɓen gurin da ya dace da kuku don wannan kasuwanci to cikin ikon allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a kasuwanci allah ya kaddara cewa nan maltef 12 wannan kasuwa ta kasance ta wannan lokaci ne suka gano wannan wuri suka gaya wa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo a wannan lokaci suka masa bayanin sun ga guri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce to tun da haka ne yanzu ku je ku nema guri ku gyara shi a cigaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga noman wannan guri lokacin daji ne ba komi ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa to cikin ikon Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko ina a Najeriya ba ma Najeriya kaɗai ba ana kawo kaya daga Burkina Faso ana kawo kaya daga Ghana ana kawo kaya daga Cameroon ana kawo kaya daga Benin Republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin najeriya irin kano kaduna a saboci dukkan arewa gaba daya ko ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan martwef lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan abekuta irin su odowa ba irin su oyo duka kasashen yarba su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa a afirka mu na west africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da ya wannan kasuwa ta mu ta martuwef market ta nasarar market domin annan ne ake sauki albasa ake sauki turolin eh, eh, tumatir tattasai da albasa duk dai kayan da kasan na lambu to insha allahu. munan kasuwar ta mato international market muni na daya afirka west african country muni na daya to ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakaninku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman 'yan kasa da kuma baki eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar da na gaya maka zuwa kafo wannan kasuwa ta macho an kai shekara arba'in kenan so abin ya koma ya ya fita daga kan yaya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakannin kakanni da ka gada kuma aka zo ana ci gaba da harkokin kuma har yanzu ana ana yi ba fashi yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban hausa ma na shigowa daga wurare daban-daban da inyamurai da kowane kabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa yadda ake tafi da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da lagos tana matuƙar farin ciki ta yadda muka samu kan zaren ta yadda da an ka zo martiyar market da ma'an za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota za mu waye gari mai mota ma musamman brt waɗannan manyan manyan gwamnatin sun fi goma cewa masu biyo hanyar mata kasuwa da subukan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai eh, hold up akwai gosulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba domin mun wa kanmu faɗa mun kuma yau mutane shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa wannan kasuwa dole mu bi ƙa'idojin gwamnati abubuwan da muke na san rai ne ya kamata mu canza tsarin mu a daina sai da ka a bakin hanya a daina lodi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo da wanda muka dinga mutane kenan kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwanci shi ba duka ba zagi mafi alheri a gare mu baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewar ba a samun gosulo ba a sai da kaya bakin titi ba a lodi a bakin titi ba kuma ba datti ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro. Da yanzu gane tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Sunana ta Nasir Umar Gwandu local government ina sai da citta da tafarnuwa eh, ina da shekara sha tara bana eh, harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a matuwar wanda ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar youtube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutate ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in ka gara dama ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya bamu to koya mu'amala yake tsakanin ku da sauran masu saye da sayarwa da ke zuwa daga sauran kasashe na yammacin afirka eh mun dan fuskanci dan kalubale guda daya kalubalen da muka fuskanta mutanenmu na ghana da kwatano da barkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan lagos suke zuwa suke sayan kaya inda muke to gaskiya dan wannan rufe boda da aka yi mun dan fuskanci kalubale ba kadan ba sabili da buhu daya kafin a ce ya kai awo da idire ku ya ci kuɗin da suka kai naira dubu biyar to wannan naira dubu biyar nan sabanin da muka wuce da su sai iya in mun je ko mota ɗaya ne in mun je abin nan tolage abin nan bakin boda mu biya kuɗi mu tsallaka ko buhu nawa ne sai dai a yi mana zibilla abin da muke biya a mota naira dubu ashirin to yanzu sai ya zama nan mu akan caje mu sama da naira dubu ɗari uku akan mota kwana ɗaya shine challenge ɗin da muke fuskanta a yanzu a da kwastan ba sa tare mu a da migration ba sa tare mu amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare kuma kayan mu ba bangaren su bane amma sakan sa idanu a nan sukan caje mu kudade wanda ba kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar kasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harka kayan abinci wanda ba shinkafa muke siyarwa ba kaya ne masaruhi wanda za mu siyo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi yafi wanda muke shigowa da shi yawa to muna buƙatar gwamnati ta sassauta muna ta jama jami'an ta kunne wannan kuɗi da ake cazan mu a awode idire ku da muke bi get get get get get duk get ɗaya muna ba da naira dubu goma muna buƙatar ta tarayya ta taimaka ta janye muna wa'annan su karkata a kame da wa'annan ma'aikata akan aikin su da gwamnati ta daura su akai ba aikin mu na kama citta ba ba kayan gona ba ba batiri ba ba shinkafa ba ba wani abu mu muna bukatar gwamnati ta yaye mu da wannan takunkumi saboda kalubalen da muke fuskanta a kai to ga mu kuma tare da wata da take sayayya a wannan kasuwa my name is yaba adeleke i'm yet to buy some goods from here they were tomatoes vegetable and they harvested to sweet to garlic so Ta bayyana mana sunanta inda kuma take bayyana cewa tana sayan kayayyakin kayan miya irin su tumatir da dai sauransu. Ta ba sararo a nan dai kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya. A madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran 'yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan rediyon murya Amurka na ku baban Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya.